hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 27 watan biyu miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nur muna cikin ayata sha biyu ko a kafin mu shiga akwai tambaya da za mu ansa <clears throat> wani ya rubuto yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce ala gafarta malam malam ina ɗora hoton kayan wani shago a status da izininsu idan na sayar sai na cire riba ta in kai musu kudin kayansu kamar yadda suka ce mun sannan sai na je shagon na karbi kayan na kai wa wanda ya saya menene hukuncin haka a idan mutum yana da kayan sayarwa yana da dama ya baka damar ka masa tallar kayansa in ka samu mai saya ka sayar ka zo ka karba ka je ka kai masa shi kuma ka kawo masa kudinsa ko dai shi ya dora ya ce ka dora riba ya baka shi a kaza kai kuma ka dora riba a kai yadda duk abinda duk ka samu naka ne ko kuma a ya ce ka sayar in ka sayar ka zo shi kai kuma biya ka wanda duk ya halatta dillanci ne abinda ba a yadda ba shi ne kawai kaga ana kana sai da kaya ka ɗauka ka je kana talla ba tare da izinin mai kayan ba ka je ka yi ciniki da wasu su baka kuɗi ka karɓa sannan ka je ka cire daga cikin kuɗinsu ka siyo wannan abin ka kai musu wani ya halatta ka sayar abin ba ka da shi kuma ba ka da iko a kansa da abin mutum ba nashi ne mai da shi sannan in akwai mai shi bai ba shi damar sayarwa ba to bai halatta ya sayar ya ci ribar wannan abin ba in ma ya sayar da abin da aka ba shi to na mai kayan ne na asali ba ya halatta ya ci ko kwabo a kai dole ya kai wa mai kayan kudadensa in ya idan mai kayan ya ga dama ya san masa a cikin bai dama bai hana shi da yawa ana irin wannan wanda kuma baya halatta amma ya halatta idan mai kaya ne ya baka izini ba ka je ka tallata kayana ka bar fili ko wasu kayayyaki na sayarwa yana da su ce to gashi ina da kayan sayarwa iri kaza je ka yi talla abinda aka saya ni na baka a farashi kaza abinda ka samu na riba ka riƙe na bar maka wannan ya halatta shine samsara shine dillanci amma in ba da izininsa ba to baya halatta saboda ka yadda kake yi da kaci da izinin su da sanin su su suka baka wannan damar to wannan babu komai insha Allah ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم التي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ميانا لوك لكوك جيشي وانا آجم أنا يا shi ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا muminai maza da muminai mata ba su yi wa wato kawunansu zaton alkhairi ba wa ƙalu suka kuma ce haza ifkun mubin wannan ƙage ne mabayyani a nan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka fara tafsirin ayar jiya yana yi wa muminai fada muminai mazansu da matansu me yasa lokacin da suka ji ana yada wannan ƙaryar ana kwazata ana yaba da ita me yasa ba su yi wa kansu zaton alkhairi ba me yasa ba su yi wa junansu zaton alkhairi ba suka ce wannan abin da ake faɗa ƙarya ne ƙirƙirariyar ƙarya ce kuma mabaryaniya a nan mun ce malamai sun yi tafsiri kala biyu da duk kuma ayar za ta ɗauki waɗannan tafsiran guda biyu Allah ce zanna mu'minuna walmuminatu mu'minatu bi anfusihim khaira yana nuna cewa mu'minai mazan su da matan su duk abu ɗaya ne me yasa ba su yi wa junan su me yasa ba su yi wa junan su kyakkyawan zato ba yayin da kaiwa wa uwanka kyakkyawan zato ko kanka kaiwa saboda mu'minai gaba ɗayansu ‘yan uwan juna ne kamar gangan jiki ce guda ɗaya da abin da ya shafi wani bangare nata ya shafi ko'ina haka ya kamata su kasance to shi ne Allah subhanahu Ala. ya kirawo su da cewa zaton da za su yi wa kawunansu suka yi wa inda ‘yan'uwansu suka yi wa tun farko ma su fara shakkar labarin su ma karyata shi ƙarara sai haza ifkun mubin to fassara ta biyu ita ce me ya hana masu daraja muminai maza da mata ba su kiyasta abin da kawunansu ba ba su auna abin da kawunansu ba su da kansu su ga cewa shin su za su iya yin irin wannan aika-aika ai babu shakka za su nesanta kansu daga aika ita irin wannan kowane mutum wanda yake da mutunci ya san ciwon kansa yake da daraja mumini mai tsoron Allah zai ce ba ta yadda za a yi shi ya yi wannan aika-aikar haka nan ta ma mumina kamar biya ka tantaggiya za ta ce ba za ta yi irin wannan laifin ba to nan mene ne ba ku auna yan uwanku da wannan awon ba yadda kuka ji cewa ba za ku iya ba saboda babban laifi ne to me yasa ba za ku yi musu ma zaton cewa ba za su yi ba sai ku ku ɗauka cewa eh za su yi musamman kuma da al'amari ya kasance irin da na yi sha radiyallahu ta'ala anha wanda a daraja da falala da isa da tsoron Allah duk tana gaba da ku idan har ku ku a jinku a zuciyarku kuna jin ba za ku iya yi ba to don menene ita za ku ce za ta yi ita ma ku ɗauka ba za ta iya yi ba ina har ma da ba ku kai ta daraja ba ba ku kai ta tsoron Allah ba kuna jin akan kankin kanku ba za ku yi ba shi yasa jaririn jarir at-tabari ibnu abi hatim suka rawaito asar daga abu ayyub ansari khalid ibn zaid al-ansari wanda ya wa annabi sallallahu alaihi Wasallama masauki na farko a madina lokacin da ya hijira annabi ya sauka gidansa lokacin da abin ya faru ya zo gida sai matarsa umma ayyub sai take cewa amma tasma'uma ya yaqulu an-nasu fi aisha baka ji abinda mutane suke ta magana akan sa game da aisha ba suna ta faɗar wasu maganganu iri kaza iri kaza sai take gaya masa sai ya ce da ita bala wa zalikal kadhib ya ce eh naji kuma ƙarya suke faɗa a kunti fa'ilatan zalika ya umma ayyub ce ke umma ayyub kina ga ke a karan kanki za ki iya yin wannan laifi Za ki iya yin wannan abin da ake zargin da Aisha ta yi Ƙalat, sai umma ayyub ta ce, la wallahi ma kuntu li af'ala wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba in yi haka sai abu ayyub al'ansari ya ce da ita fa aisha ta wallahi khairun minki to aisha ta fi ki idan har ke ba za ki ba to ta yanayi aisha za ta yi wannan to shi ne yadda za ka yi wa kanka zato cewa kai ba za ka yi ba to kai wa ‘yan uwanka zaton cewa suwa ba za su yi ba haka ya kamata duk sanda ka ji wani labari ana yadawa game da dan uwanka da ka san shi mumini ne mutumin kirki ana yada wani abu mara kyau to a karan farko abinda zaka dauka shine in kai ne ba za ka yi wannan abin ba to shi ma ba za ka kawo cewa yayi ba wannan shine abin da ya dace da yan uwantaka ta imani kada ka rungume abin da ji ana faɗa a kansa tare da cewa kai ma kana jin ba yi za ka yi ba saboda kana ganin girman abin da muninsa Abin da ya tabbata da yaƙini da hujja ta yankan shakku wannan shi ake tabbatarwa amma abinda duk jita-jita ce ake yaɗawa, duk wanda zai baka labarin ba gani yayi ba shi ma labari aka ba shi. ba da shi aka yi ba shi ma ji yi. watakila ma in aka cewa waye ya faɗa maka zai ce shi ne haka ya ji ana faɗa shi kansa ba zai ma iya cewa ga wanda ya gaya masa ba to kuma akan wannan sai ka yi gini ka rushe abin da ka sani da kyakkyawar ɗabi'ar mutum da ka san shi da ita da imanin da ka san shi da shi da wannan jita-jitar sai ka rushe masa wannan abin da ka riga ka sani kai ka gani tare da shi babu shakka wannan haka ya dace mumini ya yi wa ɗan uwansa mu'amala kai ko da mutum shi a karan kansa zai ji cewa idan ya ke banta inda babu jama'a zai iya yin wani laifi abin da yake hana shi yayi kawai ganin idan mutane ne amma inda a ce zai kebe guri guda ya rika jin a ransa cewa zai iya yin dabi iri kaza to bai kamata ya tuhumi sauran mutane da wannan ba kada ya rika ganin cewa to tunda shi zai iya yi zai iya aikata wannan laifin to kowa ma zai iya aikatawa wannan ba daidai ba ne. domin akwai waɗanda suke yi wa mutane hukunci da irin abin da su suke ji a ransu yana jin cewa laifi kaza da kaza zai iya yi kawai sai rika zargin mutane cewa su ma haka za su yi yana ganin shi inda za a bashi wata amana zai iya ci to sai rika ganin cewa kowa ma aka bashi amana zai ci saboda mai saboda shi yana ji a ransa cewa zai ci sai rika zargin mutane yana jifan su da abin da yake jin cewa zai yi abin da imani na kwarai yake hukuntawa shi ne idan kana jin abu cewa kai za ka iya yi to bai dace ka jingina ma wani ba ba bisa wani dalili karfa ba cewa zai iya yin wannan abu to kuma ballantana idan batu ya kasance na irin ummul mu'minina ne Aisha radiyallahu ta'ala anha shi yasa ibnu sa'di rahimahullahu ta'ala a tafsirin tafsirul karimur rahman ya zo tafsirin wannan aya yake cewa ja'ala al-khitaba 'amman ma'al mu'minina kullihim anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana ga dukkan mu'minai ce laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira Allah yayi magana da dukkan mu'minai wa akhbara anna qadha ba'dihim bi ba'din ka qadhi ka qadhihim fi anfusihim Allah ya bada labarin cewa sukan junansu da za su yi kamar suna sukan kansu ne in suka soki junansu to kansu suke suka duk wani abin da za kuke kuke ainihin zaizayewa saboda haka kuke rusawa don al'ummar musulmi al'umma ɗaya ce al'umma ɗaya ce jiki ɗaya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta su shakal jasadil wahid idan shaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma saboda haka jiki ɗaya ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda cikin sahih al-Bukhari المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه nabi ya haɗa tsakankanin 'yan yatsunsa ya sarƙafa 'yan yatsunsa haka ce mumini tare da ɗan'uwansa mumini kamar gini ne da yake ƙarfafa junansa kowane bulo a jikin gini yana da rawar da yake taka wajen riƙe wannan ginin duk sanda aka zare bulo ɗaya daga cikin gini to wannan girin ya samu launi samu wannan bulo da aka zari in sun kai goma gurgudan goma da aka zari saboda haka haka al'umma take idan ana tare ana kyautata wa juna zato to karfi ake ƙara wa juna to shi yasa yace فكما أنه يكره أن يقدح أحد في إرده فليكره من أحد أن يقدح في أخيه المؤمن kamar yadda mutum ba zai so a shi kansa ba wani ya zo ya soki mutuncinsa shi a karan kansa ba zai so ya ga wani ya ci mutuncinsa ba ko ya zubar masa da mutunci to haka nan ya ji cewa ba ya son ya ga wani ya ci mutuncin wani uwansa ba ya son ya ga ya ci mutuncin dan uwansa kamar yana shi ba zai so a yi masa ba wannan shine ma'auni na adalci duk abin da ba ka so a yi maka to kada ka so a yi wa ɗan'uwanka ballantana kai ka yi masa da kanka duk abin da kai ba za ka so a yi maka ba to kakka so a yi wa ɗan'uwanka ballantana kai ne da kanka za ka yi masa wannan shi ne ma'auni na adalci wanda hankali yake hukuntawa yake cewa allazi bi manzilati nafsihi domin mumini kamar kai ne da shi da kai abu ɗaya ne wa malam lam yasil al'abdu ila hadhihi al-hala fa innahu min nafsi imanihi wa adami nushihi mala yace idan bawa bai kai wannan mataki ba na ya rika jin cewa ba zai so ayi wa dan uwansa baya so ayi masa ba to bai imanin bai cika ba imanin bai cika ba kuma wanda yana nuna cewa bai zamo mai nasiha ga dan uwansa mumini ba bai zamo mai masa adalci ba to haka musulunci yake ya ba da tarbiya ga dukkan al'ummar musulmi ƙarƙashin wannan abin da ya auku goya daga cikin alkhairin faruwar wannan abin ga al'ummar musulmi a dalilin faruwar wannan abin ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke zamantowa ladabtarwa ne da tarbiyyantarwa ga dukkan al'ummar musulmi duk sanda za a karanta musulmi zai ji cewa ya dace da inda rayuwar da yake yi kuma yana da buƙatar a gaya masa wannan maganar kuma wata cuta ce da shi ma yana rayuwa a cikinta ko da yana rayuwa da ita ko yana rayuwa tare da masu ita saboda haka akwai buƙatar a samar da maganin da zai magance ta to irin wannan shi ne maganin da zai magance irin wannan cuta a ji cewa ga irin tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya shirya wa muminai su yi zamantakewa kuma imaninsu shi zai hukunta musu haka gwargwadon imanin da suke da shi a zuciyarsu da yardarsu da abin da Allah yake faɗa musu gwargwadon irin yadda za su ɗabbaka wannan doka da yake gaya musu shi yasa Allah yake haɗa bayanin wannan doka da sifar imani zanna mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira saboda wanda ba shi da imani baya sauraron maganar Allah ballantana ma har ya ji ta ratsa zuciyarsa ballantana ya aiki da ita wannan ba da shi ake magana ba ana magana da kai mumini Ka ka kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai imani da abinda Allah ya aiko shi da shi to gwargwadon yadda imanin nan naka yake na gaskiya gwargwadon yadda zaka karɓi waɗannan dokoki da Allah yake shimfidawa na zamantakewa wanda shi ne zai sa ku yi ƙarfi ku zama abu guda ɗaya da za ku iya tunkarar kowace irin matsala amma idan ya zanto masu cin lagon junan ku ne masu kokarin kowa yana kokarin ya ga ya kai dan uwansa kasa kowa yana kokarin ya ga wallan dan uwansa kowa yana kokarin ya ga cewa dan uwansa yayi ba daidai ba saboda yayi dariya ko ya ga wani abu ya same shi da koma ba yana murna to wannan al'umma ce da take rusasshiya babu inda za ta je kuma babu wani abin da za ta tunkara na kalubale ta yi nasara hakan ana son al'umma ta yi nasara sai an gina ta akan irin wannan gwadabe akan irin wannan tarbiya wannan ita ce tarbiyar da Allah subhanahu wata'ala ya gina al'ummar farko ta musulmi a kanta shi ya sa cikin ƙanƙanin lokaci suka yi nasara suka mamaye sassa masu yawa na ƙasashen musulmi na ƙasashen duniya musulunci ya je musu saboda sun samu kyakkyawan gini da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar su a kai sannan Allah ce wa ƙalo ifkun mubin suka kuma ce wannan ƙage ne ne ƙarya ce wacce take mabayyaniya wato anan Allah subhanahu wata'ala ya bada ma'auni guda biyu wanda da shi ne za su yi fancikali da wannan ƙagen ma'auni na farko shi ne al-dakhili wanda yake a tare da su a cikin zuciyarsu shi ne zannin mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wanda shi ne ma'auni na farko kai wa kanka zaton alkhairi kai wa dan uwanka zaton alkhairi ka sa a ranka cewa ba zai yi wannan abun ba ka rika jin cewa kamar yadda kai ba za ka yi ba shi ma ba zai yi ba wani shi ne matakin farko sannan mataki na biyu shi ne wa ƙalu shi ne abin al al'ariji. ne mataki na fili shi kuma kama fito ƙarara ka ce haza ifkun mubin wannan ƙarya ce wacce take zunzurutunta mabaryaniya alhafiz ibn Kasir alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa haza ifkun mubin ai kazibun zahirun ala ummul mu'minin wato ƙarya ce karara aka yi wa ummul aisha fa innal ladhi waqa'a lam yakun riba abin da ya faru babu abin da zai kawo ma tuhuma yadda siyakin abin ya faru kamar yadda na Aisha ta bada labari ba wani abu ne ya zo ba wanda zai sa har ayi tuhuma وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا لم يكن هكذا جهرة ابن كثير يكي تشوى ابن da ya faru ba abin تهما با يكي سبو جاء yadda ummul mu'minin ta zo tana kan abin hawan safwan ibn mu'attil a fili a bayyane a lokacin da mutane suke garjin rana tsaka da rana waljaishi bi kamalihi yushahiduna duk sojojin da suke tare da annabi suna ganin su ga sunan tahowa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurihim ga annabi zaune a cikinsu. shi ma yana ganin su san suka taho law kana hadha al-amru fihi ribatan lam yakun hakaza jahratan da abin nan akwai abin tuhuma a ciki da akwai wani abu da laifi a ciki to ba za su yi shi haka karara ba ba su taso su kamo hanya tinkis tinkis su nufo inda annabi yake da sahabbansa da rana tsaka inda a ce akwai wani abu na rashin gaskiya tare da su wala kana yaqdamani ala mithli zalika ala ru'usil ashhad ba za su taɓa yowa kan mutane gadan-gadan sun san cewa kuma su masu laifi ba ne bilkada ya kunu haka za laukun jira kufiyatan mastura da a ce abin ya faru to da a ɓoye za su zo ba za su zo a bayyana kowa yana ganin su ba da sai dai su ɓoye ko dai su zo cikin dare ko kuma tun daga hanya ma su raba hanya ko shi ya tsaya can ya ƙi tahowa ita kaɗai ta taho ko shi ya ƙara fara tahowa daga baya ita kuma ta bayyana ko su bari sai dare ya yi sannan su shigo gari ta tafiya ta shi ma ya kama gabansa inda yadda za su ɓanta sawu da haka za su yi ai masu hankali ne to amma kawai su nufo rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam gadan yana jan abin hawanta kuma ya san cewa akwai wani abu tsakaninsu wannan ita kanta alama ce da take nuna cewa su ma gaskiya ne babu wani abu da ya faru tsakaninsu فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث da wannan ya tabbata cewa abinda waɗannan masu ƙage in yarfe suka yi wa ummul mu'mini na yarfe da shi na ƙage na ƙarya an tsarƙarya ce wal qawlu magana ce ta ƙarya wal ru'unatul fahishatul tulfajira. rashin kunya ne wanda yake ya kai matuƙa ga muni da fajirci wasafqatul khatira kuma har kalla ce take hasararriya da babu riba a cikinta saboda ka wajibi ne akan mu'minai idan suka ji ana yi wa wani daga cikin su to su karyata su su kyautata zato kada su yi saurin yi wa mutum tuhuma alhalin ba su da wata kwakwalar shaida a kansa a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi adabin wa ƙwalo haza ifkun mubin a kan faɗarsa laula in sami ita muhu zannin mu'minu na ya fusim khaira don ya nuna cewa a shar'anci ana son ka gaggauta ta maganar kada ma ka ce a to bari in yi bincike bari in tattabaya bari in buga mawa da in jiyaya maganar nan take a'a da zarar ka ji an faɗi ƙaryar game da shi abinda ake so kawai ka ce haza ifkun mubin ƙarya ce kawai wannan kada ma ka ce sai ka yi bincike ko ka yi lalibe ko ka yi diddigi kamar ma kai so kake abin ma ya tabbata kenan to ba amma baka wannan abin nan ba sana ka cika ƙaryata ƙaryata saboda abin da ka sani game da shi kafin ka ji wannan labari abin da ka sani game da shi shine gaskiya da amana da da san addini da kokarin bin bin Allah subhanahu wata'ala da kokarin kaucewa saban Allah wannan wani abu ne da kake da yaqini a kansa ka gani kai mu'amala da shi ka san shi haka saboda haka wannan yaqini ne rasikhun fi qalbik wannan kuma jita-jita da ake faɗa wani abu ne da bai kai matakin ma azzannu ba yana matakin ashak ko ma alwaham bai ma kai matakin da har ma za ka tsaya ka bashi wani wata kulawa ba to ta yaya za a yi ka kawar da yaƙinin da yake tare da kai da wani abin da yake jita-jita ai inda hankali al-yaqinu la yazulu bi shakk shakka ba za ta kusa da yaƙini ba to shi yasa anan aka shar'anta maka da kaji an faɗi wata magana game da ɗan uwanka wanda ka san shi cewa mutumin kirki ne ka san shi da wannan ɗabi'un ba ka taɓa ma kawowa a ranka cewa za a same shi da wannan ɗabi'ar ba lantana har yi zaton cewa ai wato daman abin da kake tsammani ne a'a ka taba kawo wannan a ranka ba sai ka ji ana jifansa da wani abu to nan take Allah ya baka lasisin ka karyata ya baka lasisin ka karyata ba a ce ka yi bincike ba sai ka gano cewa maganar haka take wanda ake cewa ya bincike shi ne wanda abin ya shafa zai yi hukunci wanda zai yi hukunci a kai zai yi hukunci zai akwai abin da zai taba shi to wannan shi aka ce bincike amma kai da kawai kana gefe abin bai shafe ka ba sai don kasancewarsa kawai ɗan uwanka ne to babu dalilin da zai sa za ka ɓata lokacinka kai ta bincike don ka tabbatar da laifinsa in yau shugaba ne kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda matarsa ce kuma aka riga ake yada waɗannan kitacita a kanta duk da cewa shi ma a ransa bai yadda ba bai gaskata maganganunsu ba to amma akwai buƙatar ya samu wani ƙarfan dalili da zai wanke ta saboda zai ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa kuma ana kallonsa abin koyi ana ganin gidansa gida ne mai tsarki wanda za a yi koyi da abin da ga yana gudana a gidan saboda haka akwai bukatar a tsaya a bincika wannan ta yasa ya tambayi ali ya tambayi usama ya tambayi barira ya tambayi waye ya tambayi waye saboda mai saboda shi yana da damar wai wannan domin akwai bukatar a tabbatar da me yake faruwa kuma a wanke su amma ku mu ne abin da aka yi bukatar ku a ku yi shine ku ce haza ifkum mubin ƙarya ne ƙarya ne ba gaskiya ba wannan shine ladabi shine tarbiya amma abinda zaka ga wasu kokarin kawai su bibi laifukan mutane su ba alherin suke so su gani ba ba alherin suke so su ji ba ba alherin suke so ya yadu ba a'a su abinda suke so shine su samu laifin mutum su yada kullum idansa yana kan abinda mutane suke yi don su ga wani abu ba daidai ba su yada to wannan babu shakka ba su tarbiyyantu ba da wannan tarbiyya da Allah subhanahu yawan muminai ba su tarbiyyantu da ita ba wani zai fake da aikin jarida shi ai dan jarida ne saboda haka neman labari yake to wannan zamantowar ka dan jarida ba zai zama maka hujja a gaban Allah ba ba haka je ka cewa Allah idan da ya tsare ka cewa me yasa ka yada abu kaza ka yada abu kaza ka ce Allah ai ni dan jarida ne Allah baka san ni dan jarida bane zaka ga yawa Allah haka Allah ya san kai dan jarida ne amma dokar ta shafe ka saboda kai mumini ne kada ku ga abinda waɗanda ba mumini ba suke yi da sunan aikin jarida ku ce za ku kwaikwaye su su sun riga sun sadaukar sun sarayar da rayuwarsu ta lahira duniyar kawai suka sa a gaba amma kai kana tunanin rayuwarka da gamuwarka da Allah saura kakka ce za ka kwaikwaye su tsaya ka kwatanta gaskiya ka yi ƙoƙarin in ma wani abu ne aka yada kana son ka faɗi abin da ya faru to yi ƙoƙari ka samu abin da zai wanke mutum ka samu abin da zai wanke mutum sannan sai ka ce an zarge shi da kaza amma ga abin da zai wanke shi gaba da labarin da irin wannan siga to wannan ya fi ma za ka ga a yau mutane har allah allah suke su riga ba da labari mara kyau mara daɗi har mutum rawar jiki yake ka a riga shi wai in an riga shi shi ba zai samu abin nan ba wani ma ya rika tutiyar cewa aini ne na fara sakin labarin ni ne aguna aka sa wani aguna ya dauka to agunka ya dauki shari'i wanda ya dauka agunka ya zama ya zama kana da kana da wani kamashinsa kuma ya mutanen da suka dauka kuma ya kamashin da zai ta shigo maka wanda ba na alkhairi ba sauraka a yi kokarin dabbaka irin wannan a rayuwa idan kuka ji abin da ake yarfan wani mumini da ka san shi mutumin kirki ne to yi sauri ka karyata labarin ma Allah ya baka wannan damar ya ba ka wannan damar kake ce dan me zan kareta bayan bai yi bincike ba a'a Allah bai ce kai bincike ba ne ko ya ce walaula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin da ta wannan adafin da aka yi wannan jumlar akan wannan tashri'un li wujub al mubadarati li takdhibi bi inkari ana baka doka ne cewa kawai kai sauri ka kareta shi matukar dai abin nan ba wai ya zo ne da wata hujja ba ka karfa hakanan wannan ayar tana nuna cewa duk mutumin da zahirinsa adala ne wato a zahirinsa mutum ne adali mutum ne na kirki ba san shi da wata ɓaramɓarama ba ba san shi da wani rashin gaskiya ba to abinda ya kamata a yi masa ko da kodayaushe shine zaton alkhairi kuma dukkan musulmi matukar ba wani abu ne ya bayyana daga gare shi ba sabanin haka to bai kamata a yi masa zaton da ba shine ba abinda ya bayyana tare da hujja wannan shine ba za ka iya kawar da shi ba amma abinda bai bayyana ba to al'aslu shine kai masa kyakkyawan zato baya baya kamata kai masa mummunan zato saboda wani labari wanda yahtamil wa yahtamil yahtamilu sidqa wal kadhib zai iya yiwa gaskiya zai iya yiwa ƙarya to wannan ta saka ka hawar masa da adalarsa ko ka bata masa sunansa wannan ba daidai bane sannan Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada kuma me ya hana ba za su kawo shaidu hudu ba me ya hana ba su kawo shaidu hudu ba akan wannan kage da suka yi wa nana Aisha fa iz lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun to tunda har ba su zo da wasu shaida ba ba su zo da wasu shaidu ba to waɗannan a wurin Allah su ne makaryata anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saki ƙalubalantar su su masu kwaza wannan magana masu yada wannan ƙarya da jita-jita Allah ya ce to me ya hana su zo da shaidu guda hudu waɗanda suke ba da shaidar cewa eh lalle sun gana na Aisha da Safwan ibn al-Mu'attil lokacin da suke laifi kamar yadda ayatul qaffi ta baya da muka karanta ta ba da wannan doka wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada' ashe duk sanda mutum ya shirya jifan mutum da irin wannan kasafin to ya zama na yana da shaidu guda hudu yana da shaidu waɗanda suke za su zama cikon na hudu tare da shi wanda da duk sun ga abin sanda ya faru ba wai bayan ya faru a gaya musu ba ko bayan an kama mutum su an kama su amma ba a lokacin ba abin da yake faruwa ba suka zo suka gani a'a waɗanda sanda abin yake faruwa suka gani ido da ido Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan sharaɗi ga mutumin da za a yi hukuncin zina ya sanya sharadin shaidu hudu waɗanda za su gani da ido sanda abin yake faruwa ba wai su gansu tare ba ba wai su gansu a lullube ba ba wai su gansu sun shiga ɗaki sun kulle ba ba wai su gansu sun riko hannu suna tafiya ba ba wai su gansu sanda aka kama su ba sun fito an fito da su ko da tsirara suka gansu ba irin wannan ganin ba a su gansu ga su nan dumu-dumu game yadda wushe yake fada dumu-dumu cikin laifin to kaga wannan irin shaida za ta yi wahala samu za ta yi wahala samu ne mutum ba tantirin fasiki ba da zai zo tsakiyar hanya ya kwanta da wata da kowa ya zo wucewa ya gan shi sanda yake kwanci da ita ne ba irin wannan tantirin ba zai wahala da ya ji motsi suka tashi suka zazzauna shi kenan ba ka da hujjar da za ce kagansu suna kaza shi yasa za ka gani waɗanda aka yi wa haddi a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba ta irin wannan hanya a kama su ba su suka kawo kansu da kansu suka yi ikirari cewa miki kaza to kuma wanda ya kawo kanshi shi ake yi wa hukuncin ya yi ikirari ko shi ma mai ikirarin ya duba kissar al da kissar ma'iz za ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi ikrarin sa a karan farko ba ma sai dai ta kawar da kai lokacin da ma'iz yake gaya masa ya fito ta nan annabi ya kauda kansa ya fito ta nan ya da kansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cika cewa ko dai ka sumbace ta ko dai kai kaza ko dai yana dai ta kokarin ya dan bashi wata hanya da zai kubuce ya dage a shi kaza yi to kaga anan abinda yake bukata shine a tsarkake shi kawai to anan babu damar a ce to a je ka an yafe maka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya dan bashi wata mafita da zai janye ikirarin sa da lokacin da annabi yake cewa hal la qabbalta hal la kaza da ya ce eh eh eh a wannan nake nufi shikenan annabi zai ce da shi je tuba kada ya sake. amma ya dage akan wannan shi yasa hatta shi a ba karan farko lalle za a dauka ba sai an tsaya an tabbatar da cewa mutum cikin hankalinsa yake ba tilasta shi aka yi ba tsoro ba ta uwaye ba ba kaza ba kaza ba sannan a karbi ikrarin shi a ga waɗanda aka kama da wannan laifin har aka jefe su ɗan kaɗan ne duk wanda ya kawo kansa shi abin yake shafa ba zai shafi wanda suka yi tare ba ba ta kai da wa kuka yi ce ni da wani a ce a ji a zo da shi tun da bai kawo kan shi ba wanda zai kamo shi ba a cewa a ɗan hizba ku je ku kamo shi kai da waye waye abokin badalar ka ce ai abokin badala ta wani na ce to aje a kamo shi in hizba aje a kamo shi a bai kawo kan shi ba shi kina kyale shi a kyale shi saboda ka ita shari'a ta musulunci ba wai so ake kullum a samu mutane a yi ta hukunta su dubu dubu ba abin da ake so shine a kawo ƙarshen abin ta yadda ko da yana faruwa ya zanto yana faruwa ne a ɗan wuri ƙuntatacce kuma a ɓoye ba wai a bayyane ƙarara sai da zai zama ya gami gari ba ya zama ado a'a sauraka wannan shi ne abin nan ka amanta da hadisin bayyatar bilal da muka karanta yi kaga matar da aka tuhume mutumin da ya tuhuma a kansa matar da tashi haihuwa sai ta haifi aka masa ba a ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamo shi ba ga hujja ta samu a shi yasa Allah ce me yasa ba za su zo da shaidu hudu ba na za su samu shaidu hudu kana da Aisha ba za su samu ba ba su samu ba kuma Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada ba ce su je su nemo ba ba za ka kana yi kuwa ba ya kuwa jama'a akwai wanda ya gani akwai wanda ya samu akwai wanda aka yi a gaban sa ya zo za mu je mu ba da shaida a'a ya zama akwai su daman zuwa za ka kawai ka zo da su musulunci ba wacce ake yake ba ka je ka nemo shaidu ba ka je ka zo da su ka je ka zo da su dama akwai su kenan akwai su sun gani ka zo ka ba da labari ce to je ka zo da sauran su zo su ba da shaida tare da kai cewa sun gani amma in kai kaɗai ne to ba zuwa za ka kita yaɗa labarin ba kana yi kuwa jama'a ga wani an same shi kaza kaza wanda yake da shaida zuwa bayar a'a wannan kuma ai yada barnar kake yi ai shine ba a san ayi abinda bai tabbata ba kuma kana yi kuwa kana sanarwa saboda haka Allah sai ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada sai ya ce fa iz lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun to har to tunda har ba su zo da shaidun ba ba su zo da shaidun nan guda hudu ba to waɗannan a wurin Allah su ne maƙaryata waɗannan a wurin Allah su ne makaryata har aka zo da wata hum damirul hasri don a tabbatar da cewa ƙaryarsu ta kai karya, ƙaryarsu ta kai matuƙar karya, kamar ma sun dame duk wasu makaryata babu sosai su kare Ba ce waɗannan kana neman makaryata cikakkun makaryata to ka samu waɗannan ka gama shi da kawo hum ba ce wa ula'ika inda Allah al-kazibun ba sai ka ce humul kazibun su ne kamar babu wasu makaryata sai su don a nuna maka cewa karyar da suka zo da ita ba kankanwa ba ce karya ce da ta shafi da duk wata karya ta shafi ta dame duk wata karya abu abdullahi al-qurtubi a tafsirinsa al al-ihkam al-qur'an yana cewa kad ya'jizu ar-rajulu an iqamati al-bayyinah wa huwa sadiqun fi qadfihi mutum zai iya yin kazafi kuma da gaske abin da ya faɗa ɗin ya gani ya faru amma kuma zai iya kawo hujja ba ba zai iya kawo wani wanda zai shaida tare da shi ba tun shi kaɗai ya gani walakin na hufi hukumin shari'i wa zahirin amurka zibon to wani amma shi ga shi dai a hakikanin al'amari gaskiya ne amma a gurin shari'a magareci ne a wurin shari'a makaryaci ne saboda mai saboda ya abin da ba a sashi ba a yayin da ya zama shi kadai ne shaidar babu na hudu to shari'a ba ta ba shi damar ya je kwaza labarin ba ya ja bakinsa ya shiru in wani na kusa da shi ne ya je ya same shi shi da shi ya masa nasiha ya ce to kaga ɗazana kan kuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kai da shi za ka kai ma wa'azi ba tare da ka kwaza labarin ba zai ce ka yi masa tazafi in ka je ka kwaza labarin ka je kana ta tereransa ko ka buga a shafinka a facebook to kai masa tsarafi kuma a gurin Allah tun da ka da shaidar da zaka iya kawo kai makaryaci ne kai makaryaci ne a zahirin shari'a ko da kuwa Allah subhanahu wataala ya san gaskiya ka faɗa domin shi ubangiji subhanahu wataala ya sanya hukunce hukuncensa ne akan zahirin abin da ya bayyana da mutane ba a ɗorawa mutane bibiyar abin da yake cikin zukata ba wannan Allah shi kuma yake wannan a nan duniya da wannan zahirin ake hukunci sai an je lahira ne to wannan kuma abin da yake ɓoye. to shi kuma Allah subhanahu wataala zai hukunci a kansa shi ya sa ya zo a cikin sayar bukhari Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ayyuhan nas innal wahya qad inqata'a وإنا نأخذكم إن وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم سيدنا عمر يتي متى يا جماعة ينزو وحي يا ينكي أزامن خليفة سني يتي ينزو باب وحي با مغانا الوحي با أي وقوى وحي إندي با وحي شيطانو با يا ينكي وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم مو ينزو ذا مكاما كل ليفن أبنكم بينا أيكم za mu kama ku da laifin abin da kuka riga kuka bayyana na ayyukanku faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu in mutumin da ya nuna shi mutumin kirki ne to da za mu kyale shi zauna lafiya har ma mu jawo shi jiki za mu jawo shi jiki ba wanda zai taba shi ba za mu kuma bari a taba shi ba walaysa lana min sariratihi shay'un Allahu yuhasibuhu fi sarirati abinda yake zuciyarsa a boye wannan babu ruwanmu Allah ne zai masa hisabi akan wannan haka sayyidina Umar yake cewa wanda ya nuna mana shi mutumin kirki ne to wanda mu zauna da shi lafiya ba za mu bari a taba shi ba ba za mu taba shi ba kuma ma za mu jawo shi jiki abinda yake a zuciyarsa na koye wannan Allah ne zai zai masa hisabi mu babu ruwan mu wa man azhara lana su'an lam nu'minhu wa lam nusaddiqhu wanda kuwa ya nuna mana shi mutumin banza ne a zahiri muka gane a zahirinsa mutumin banza ne ta wanda ba za mu zauna da shi lafiya ba sannan ba za mu taɓa gaskata shi ba za mu ba shi amana ba ba za mu ba shi amana ba ba za mu gaskata shi ba wa in ƙala inda taho hasana ko da ya ce shi a zuciya mutumin kirki ne hasan wasu na nan za su rika bayyana abuwa mara kyau na yi magana ce shi fa zuciyarsa mai kyau ce shi fa zuciyarsa tsarkakakkiya ce fara ce ƙal. ya ce maka ai Allah da zuciya yake amfani to ita shari'a ba wanda take duba ba kuma mu'amalar da musulmi suke yi da 'yan uwansu suna yin su ne akan zahiri ba akan abin da ke cikin zuciya kawai ba al-qurtubi ce malamai sun yi ijima'i ala anna ahkam duniya dunya ala adh hukunce hukuncen duniya shari'ar duniya ana yin ta ne akan zahiri abin da ya bayyana wa anna sara'ira ila Allah azza wa jal amma abin da yake cikin zukata wannan yana ga Allah subhanahu wataala shine zai yi hukunci a kansa da haka idan abin da ya bayyana ga alkali daga irin hujjojin da za a kawo a gabansa irin bayanan da zai samu daga waɗanda ake tuhuma da waɗanda suka ba da shaida to da su aka ce ya yi hukunci idan ya dace to wannan taufiki ne daga Allah in yayi kuskure Allah zai yafe masa kuskurensa saboda yayi aiki da abin da aka sace ya aiki da shi kuma wannan shine hududul istita'ati shine abin da zai iya yi ba ce ya je binciki zukatan mutane ba dan bai da iko akan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa la Allah za ku rika kawo husumominku a gabana ku a gabana wala Allah ahadakum yakunu alhana bi hujjati min kuma ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'd wani daga cikin ku yafi iya bayanin hujjarsa da iya tsayawa gabana ya kawo hujjojinsa taryan taryan fahimci cewa eh lallai yana da gaskiya saboda haka in yi masa hukunci da cewa abu kaza nashi ne ko haƙƙinsa ne ko shine ke da gaskiya annabi ya ce to in ya san ba nashi bane ya karba ya karbo ta saboda shi hukuncin alkali ba zai halatta maka abin da ba naka ba ba zai maida maka haƙƙin wani ya zama naka ba ko da zai ce je ka iya naka ne saboda hujjojin da ka iya kawowa a zahiri ya yadda da su to wannan ba shi zai halatta maka abin tsakaninka da Allah ba Allah ya ce wa ula'ika inda Allah ya humul kazibun shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah game da yake cikin majmu'ul fatawa yake cewa alqazifu kazibun zuman da ya kazafi makaryaci ne walau kana qad qazafa man fi nafsi al-abri koda ko mutumin da yawa kazafi yayi zinar da gaske to makaryaci ne li'annahu akhbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bihi wa takallafa ma la ilma lahu bihi saboda ya ba da labarin abinda ba a halatta masa ya ba da labari ba an ba shi damar ya ba da labarin abin idan yana da shaidu guda hudu da ya tanada wanda za su haɗu tare da shi su zama hudu zo su ba da labarin lokacin aka halatta masa to sai ya wuce wannan da'irar da aka tsaye da shi shi ya yi nashi ya je kwarmato ba inda aka umarce shi da ya yi ba to nan ne ya yi ƙarya al'alamatu sa'idi alaihi rahmatullah ta ce fa'inahun kazibu na fi hukumin la a hukuncin Allah li'an Allah harrama alaihim takalluma bi hada da Allah ya hana musu su yi magana su faɗi wannan maganar min duni arba'ati shuhud ba tare da suna da shaidu hudu ba ولهذا قال saboda haka ne Allah ce fa ulaika inda Allah humul kazibun wa lam yaqul fa ulaika humul kazibun Allah ce inda Allah dai nuna maka ƙaryar da suke a nan ba wai fi nafsil amri ba a'a fi hukmillah fi shar'illah a shari'ar da dokar da Allah ya gindaya sun yi sun yi ƙarya domin sun faɗa abin da ba shine daidai ba mala yace wa hadha kulluhu min ta'zim hurmati irdil muslim wannan duka Allah ya yi shi ne ya sanya wannan doka ne dan ya nuna maka girman mutuncin dan uwanka musulmi mutuncin dan uwanka musulmi yana da girma بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نساب الشهادة بالست تبدأ ka jefe shi da wani abu na laifi ba ba tare da kana da shaidun guda hudu ba wanda kuma zai yi zai wahala ka same su inda akan irin wannan laifin idan haka Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana girman haƙƙin mutum dan uwanka musulmi mutuncinsa ashe ka ga hadari hadarin gaske da wasu a yau suke a cikin sa shine cin mutunci shine kazafi shine yarfe shi ne ɓata sunan mutum ita ce sana'arsu ba shi da abin da zai ya samu kuɗi sai ta wannan hanyar saboda ya biya ma wasu bukatunsu wasu sun sa shi cewa ka ɓata sunan wani ka lalata mana wane ka ɓata sha irin jama'a ga 'yan dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari ka je ka shiga rediyo ko ka je facebook ko ka je twitter ko ka je ko ina ne je ka yi bayanai na ƙarya da gaskiya don ka ɓata shi ashe kana ga wanda suke wannan ba sa kan hatsari mai girma idan har haka Allah subhanahu wata'ala yake barin kare mutuncin ɗa musulmi wanda ma aka ce an gan shi ɗin da laifin amma ba a samu nisabin da yake tabbatar da cewa ya yi laifin ba duba yadda Allah subhanahu wa ya hukunta ma wanda zo masa kazabi da cewa makarici ne a wajensa haƙƙin musulmi yana da girma ka ci haƙƙinsa fi irdihi ko fi malihi ko fi ahlihi a ƙaramin abu ba ne a yanzu kuma mu ɗauki shi komai ba ɗauki shi komai ba duk wani laifi da za ka yi tsakaninka da Allah ka daga hannu ka roƙi Allah gafara ka tuba tuba ta gaskiya Allah ce ya fi maka ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wanda duk zai aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa ba ya zalunci wasu ba ya zalunci kansa ta hanyar abin da aka hana shi ko ya bar abin da aka wajabta masa sun ba ya stagfirillah wanda ya nemi gafarar Allah lace jirillah gafurar rahima zai samu Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne mai yawan tausayawa ne zai gafarta masa zai kuma yi masa rahama ya masa afuwa amma da aka zo haƙƙin ɗan adam sai ba a yi maka wannan tayin ba to man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina anan ba a kawo maganar ka nemi gafara ba a yafe maka wanda aikata wani laifi ya aikata wani laifi ko wani laifi babba ko karami sannan ya jefa shi akan wani wanda bai ji ba bai gani ba Allah ce faƙaɗe ta mada buhtanin ya ɗauko wa kansa wani babban ƙire wato sakamakon ɗage wanda yake mabayyani Allah ba zai ƙyale shi da wannan ba to amma yanzu wannan ya zama shi ne mafi sauƙi a wajen mutum ya yi ma wani ƙarya ya masa sharri ya koma gefe kuma ya ta dariya ɗauko maganarsa ya yanke ta yadda ba za ta ba ma'ana cikakkiya ba sai su yaɗawa saboda kawai ya ɓata shi shi burinsa ya ɓata shi to kana ga wannan aka je lahira ina zai kai kansa Allah zai kyale shi ne ko shi wanda aka yi ma wannan abin zai rabu da shi ne ya sha ba zai kyale shi ba Allah ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afattum fihi azabun azim walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim Allah ce ba don falalar Allah gare ku ba da rahamarsa a duniya da lahira da azaba mai girma ya same ku kan abin da kuka yi kutse a cikinsa wato Allah subhanahu ya bayyana cewa waɗanda aka yi wa afuwa cikin muminai tunda nan ana magana ne da muminai ba da munafukai ba ba da abdullahi ibn ubayy ibn salul ba ba da yaransa ba sunan ba sa ciki maganar mutum da inda aka ce muminu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi mu khaira to an aje maganar Abdullahi ibn Salul da sauran yaransa munafikai su waɗannan Allah Su Bani wata alabaya ta tasu a nan sai an je lahira za su ga abin da suka za su kwashi abin da suka girba za su girba abin da suka shuka to amma anan da mu'minai ake shi ba don falalar Allah ba da rahamarsa a duniya da lahira Allah ya muku rahama ya muku falala a nan duniya iri iri ni'imomi daban-daban daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya muku shi ne ya jinkirta muku har kuka samu damar ku tuba babu ni'imar da kuke wannan Allah subhanahu wataala ya daga maka ya baka aran lokaci har ka tuba daga laifin da kake baka mutu kana yin wannan laifi ba wannan ba karamar ni'ima bace sannan wa rahmatuhu da rahmat ta gare ku da zai muku afuwa ya karbi tuban ku yayin da kuka tuba bai gaggauto muku da azaba ba dan wannan ba lamassakum fima afattum fihi azabun azim da abinda kuka yi kutse a cikinsa da azaba mai girma ta same ku saboda abinda kuka yi kutse a cikinsa na faɗar wani abu da ya shafi mutuncin na na aisha radiyallahu ta'ala anha a lokaci ya yi za mu tsaya anan nan insha Allah a gobe za mu karkare fassarar wannan aya sannan mu ci gaba da sauran ayoyin da suke gaba abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh